آياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ثم ذكر فيما ياتي حكم أزواج الإماء sannan Allah ya ambata ga abin da ake hukuncin wato auren bayi faƙala wa mallam ya saɗi minkum ɗaulan wanda bai samu iko na wadata ba daga cikin ku ai ginan an yanki halmuktana da ya armi ya'ya <coughs> waɗanda aka katangantattu alhara'ira almu'minat waɗanda an muminai huwa jara ala alal galibi fala muhumu lahu wato kenan ko mutum bai samu ikon auren ya ba wadda an mumina to ba dai dai ami boya kahira ba babu komi in mutum bai samu ikon auren ya ba to ya auri ko min ma malakat aymanukum abinda dama ku tan mallaka nin fata ya ci kumul mumina daga cikin sama abin nan yan matan ku samarin muminai wallahu a'lamu imanikum Allah shi ya san imani rakata hu bi zahiri su da bayane ne wakilu sara'ir ku jingina abin da abu ilai zuwa ga Allah wa innahu alimun bi tabdiliha Allah shi ya san fifita ga wannan wa ruba matin da yawa boya tablulul hurra ta hinciya iya cikin wannan wa haza ta nisu wannan ɗaya da kewana bi nikahi ima'in ga almin bayi abin nan bayi ba abukum min ba ga sashen ko daga sashi ai antum wa hunna ku da su sawa'un fi din ɗaya kuke cikin addini wala ta san ku ka koyi kyama an nikahi ne ga almin su fankihuhunna ku aure su bi izni ahlihinna da iznin shugabannin su muwalihinna shugabannin su wa atuhunna ku ba su kuduhunna ku ba su ujurahunna sadaqoqin su mahurahunna sadaqoqin su bil ma'ruf tawattawa ma'ana min da madalin ba da jinkiri ba wani kasin ba na ragewa ba amma muqsanatin waɗanda aka tangantattu afa'if waɗanda sun ka kame kansu halun min maful fi wa'atuhunna gaira musahat ba ma huzina ba zaniya ta jaharan ba ma huzina bayyana ba masu kafa tuta suna kiran mazinata wala mutaka zata kadanin kuma ba waɗanda sun karɓi farati ba ba masu riƙon kwarto ba haka la abokani ya zanuna waɗanda ke zanabihin da su sirran boye wannan kenan an ce lokacin jahiliya zina kashi yota akwai zina bayyana akwai zina boye akwai waɗanda saboda kai mata su ga zina har suna kawa tuta su bayyana su ga su masu jiran mai zina na to ba su ba a faƙala kai za a hutun da idan sun katangantu su matan ma'ana sun ka zama sun tsaro zawajna sun kai aure fi qira'atin bil bina'i lil fa'ili tazawwajna to fa yan atayni in sun zo bi fahishatin da alfasha zinan zina fa alaihinna nisfu ma alal muhsanat to bisa gare su an yi musu rabin wato horo rabin haddin abinda aka diya mata alhara'ir al-abkar dan mata idza zanain in sun zina izdon la nisfa babu rabi da hukumin sayyibat da hukuncin zaurori ya mata gaurori babu rabi ga hukuncin su huwar katul shine kashi bi rajim da jiwa wato idan boya ta tsaru ma'ana ta yi aure tana ta katangantu sai ta yi zina to haddin da za a yi mata rabin na ɗaya to mi a rabi kashi na da rabi bai da rabi don haka sai a koma ga bulala sai a mata bulala hamsin Allah ya tsare ni min al'azabi na haddi alhaddu haddi hujjula dana ay musu bulala 50 jallatan bulala 50 fakat wai qasu alaihin al'abida an yi qiyasin bayi maza da wannan walam yaj'al al-ihsanu shartan li wujubil haddi kuma ba sanya aure ba gare su shar'i ga wajibcin haddi don la fa'ida annahu li ifadati domin fa'ida annahu la rajama alaihin aslan ko fausu ba da jifa saboda haka sun sun zina kawai in dai balaga ta tabbata to rabin haddin biya aka hmm. don babu jiwa hukum zalika nikahul mamlukati wato armen boya inda adam ya daule gun rashin samun kuɗi mutum bai da wadata liman khashiyal anata ga wani ji tsoron zina khaba yin tsoron al'anata zina zinan zina asluhu al mushaqqa kin ka ce an ce mata anata سمي بها زنا أعم زنا بتواء أنتا لأنه سبب هادومي إتا السبب وهلا بالحد ده حد في الدنيا أشكين دنيا والعقوبة العذاب ببا في الآخرة القيامة وشيني لمن هشي الأنة منكم بخلاه من لا يخاف صعبان وند بيجن قرن زنا من الأعراض تكين يا يا فلا يهل له نكاحها بها لتا على من باي waka zamanin sada haka na wanda samu iko ya samu daulan dukiya yana da tsawon kuɗi waɗanda yake armen ɗiya yana iya armen hurasin ɗiya to shi ma haram ne gare a boya. wanga hukunci wa alaihi malikun gare imamu na maliki ya hitta wa kharaja bi qawlihi min fatayatikumul mu'minat al kafirat kafirai ba hukunci don haka fala yahillu lahu nikahu bi halata gare shi armenta walau adima ko da ya tsatu wa khafa ya ji tsoro illa idza kana kitabiya sai ta zama kitaba mamlukatan abin mallaka li musulmin ga musulmi ha hukumul mamlukatil muslima hukuncin boya musulma wa an tazbiru wato ku yi hakuri an nikahil mamlukati da armen bayi khairul lakum ya he gare ku li Allah ya tsira wani don raqiqan non ka ya zambawa wallahu ghafurun Allah mai gafara na rahimu mai jinkai bi tausayat da yalwatawa fi zalika cikin wannan wato anan abinda aya ke magana baya halatta ga mutum in yana da halin auren iyaye almi boya domin armen boya akwai magana ciki in mutum ya almi boya duk ɗan da ya haifa bawa na yana kallon dan na aka kama shi aka yi kasuwa a kai wato matsayin wanda ya almi boya ga ita boyar ga mai ita kamar matsayin mai tunkiya kai ku kana da rago shin in mutum na da tunkiya kai kana da rago in rago yawa tunkiya nan ciki wa adada tunkiya to haka nan in mutum ya almi boyar wani to duk ɗan da ta haifa bawa na sai ta bi ne kai kasuwa a sai suwa don haka ma in ma ya zan ya tana rurutsa mun san rurutsa ko to mai ita yana iya ce ma mijinta ka zanwa boyen nan azalu domin gashi tana haihuwa ba ta gama yayi ba ta kuma samun ciki sai iyan suna shan ciki suna samun matsala don Allah ka bari haka nan ka zan azalo don iya su yi kwari in samu na kai kasuwa suwa ake suwa to don haka kaga tun da haka na to ba a armen boya sai lokacin da an karasa kuɗin auren ɗaya amma da takata boyar akwai halaccin ta kan mallake ta da taka ta duk dan da kai wadana hmm. don in kan bai shi ta kwarkwara kasa ta daka to dan ta dana ba bawa na ba amma dai musulunci na neman a kare mutuncin su waɗannan yaya don haka an kai wannan magana kuma boya ba ta iya shirya maka gida kamar yadda ya ta shiryawa wani malami na cewa idza lam takun fi manzilil mar'i hurratun tudabbiruhu al masalihu dari in ya zan gidan mutum babu diyama mace ciki wadda a diya to masalahohin gida duk suna lalata suna lalacewa don haka in akwai diya sai ta shirya mai masalihu na gida ne in babu duk masalihu na gida sun su lalace Allah ya taimake mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi na cewa al-hara'iru salahul bayt wal ima'u halaku hmm. ya'ya su ne gyaran gida bayi ko da a ciki an ka auro su halaka gida na wannan ya gaggausu da wannan magana da muka kare eh, tun da an ce duk abin ta haifa ana iya kai kaso a sayar to in ya zan ita a gidanka ta haifa ma da yawa duk iyan sun ga zan bayan wani an haifa shi su gida bai halaka ba ya halaka Allah kare mu to ci gaba يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم تو آه واتو كون غني ga wannan aya an karanta wadda Allah madaukakin sarki yake magana Allah yana nihi gare ku a bayyana muku shari'o'in addini. to nawa ga aya da muka kun ga dalilin matsalar boya da tiya kuka ha'u sun tafi bisa da cewa in mutum ya armo ɗiya boya na gida na yabba ta sani ba sai da an kawo ta gidan ta san akwai boya da ita za ta kishi to tana da damar da yake yari ko dai ta zauna tare da shi ko ko ta nemi furabu ita biya to bisa ga mi za ta zabi ta zauna tare da shi ko ta rabu ko kuma a'a armen boya ya kwance to wancan fahimta ita aga imamu maliki da sa'idu da ahmadu da ishaqu amma shi abdul malik yana cewa da an auro ta an zo da ita gidan in ta samu boya to auren boya ya baci tana damar ta zabi cewa ba ta yadda zauna da boya ba a sake ta ba ta kishi da ita kun ga dai iyauci babban abu na yuridullahu Allah shi na nufi li bayyana lakum ya bayyana gare ku shara'i adinikum shari'un addinin wa masale da kuma masalahohin amrukum al'amuran wa ya hadiya kuma Allah ya shiryar da kowa nanun lazina min qablikum hanyoyin waɗanda a gabanin min al'anbiya ina annabawa fi tahlil a cikin halattawa wa tahrim da haramtawa wa tattabi'uhu kubisu wa yatubu alaikum Allah ya dawo da ku ay raja'a bikum an ma'asiyati Allah ya dawo ku da ku gabanin saba mishi ma'ana da kun ka saba ma Allah kun ka tuba Allah ya karbi tuba ku allati kuntum alaiha ila da'ati wanda kun ka zamo kanta kamin ku tuba to Allah ya dawo da ku ila da'ati zuwa ga da'ati wallahu alimun bikum Allah masani na da ku hakim mai hikima fi ma dabbarahu lakum ga abin da ya shirya shi gare ku to ci gaba والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما آه كما wato idan mutum ba na kwarai ba to idan yana bisa ga hanyar da bata da kyau sun ya kai kowa shahauta. amma idan akwai sauran imani ga mutum ko yana bisa hanyar da ba ta da kyau sai ya ce a ba mu inda muke babu kyau sakkari to sannan in mutum ya fanfari ya zama fasiki mazinaci to abin da ya kaso kowa ya zama mazinaci domin zargi ya watsu ba shi ɗaya za'awa ba Allah ya sauƙaƙa wallahu Allah yuridu yana nuhin an ya tuba alaikum ya karbi tuba yajibu an ta tubu ya tuba alaikum ya zan wajibi ku tuba don Allah ka bi tuba Allah ka ba mu ikon tuba amin wa karrarahu bi bi hadhihi siga Allah ya maimaita shi da wannan siga li yumli alai don shi gini akai kuma wa yuridu allazina yattabi'una shahawat amma waɗannan da ke biye shawa suna nuhi suwa na al-yahudu nasara yahuda da nasara awul majusu ko ko majusawa zai ne yanki huna waɗanda ke auren akawatan min al-abi yan uwa na wajen uba wa banatul akhi da ɗayan ɗan uwa wato kasan da yahuda da nasara su suna armen ƙauna uba suna auren ƙauna uwa ba su bai to walamma harramahunna Allah lokacin da Allah haramta ƙauna uba da ƙauna uwa ga musulmi qalu sai su yahudu na sara sun kace lil mu'min ga mu'minnai innakum tuhilluna ah, bintul khalati ku kuna halatar da diyar goggo abin da diyar kawo kuna cewa da ɗanku da tsiyar ƙauna uwa suna iya aure wa bintul ammata da tsiyar ammiya wato tsiyar ƙanan uba ma annal khala ta da cewa ita khala wal ammata da amma ƙauna uba alaikum gare ku haramun haramta wato abinda suke nufi nuhi ɗanwa da ɗan ƙani ba suna aure ba hmm. suka ce to don bi aka haka nan in dai haka nan za ku yi to kane ya almiya koko shi wannan ɗan ya almiya ubanai in ji su yahuda can gabakin su sai sun ka ce fanki ku almi bintul aki ya ɗan uwa mana wa bintul ukuti da ɗaya ‘yar uwa fa yuridu ni bizalika suna nufi da wannan an tamilu ku karkace mailan karkata aziman babba ta ta'adilu ku baudi anil haqqi gaban gaskiya bi da hawan ma hurnima alaikum abinda an karanta muku wata kunu mislan ku zan awasuwa su wasu lalace ba to san suka kowa ya zan awasu a lalace gaba ɗaya amma fil yahudi amma ga yahudawa wan nasara nasara wal majusu da majusa fa zahirun abin bayyane yake su bata tuna la'annahum ya'taqiduna suna qudura annahum ala haqqin su suna akan gaskiya wa amma fi zunati amma ga mazinata mazinaci da ya zan mazinaci sun yace kowa shi zina wa inna manufsiriya duk wanda an ka jarabta bi mihnatin da jarraba yuhibbu yana son an sharika hu fiha gairu wani ne shi tarayya da shi cikin ta misa ya kason haka li yaftari kallahu don zargi ya watsi alaihi garai wa ala gairi kuma akan wani ne wato idan an ce wannan na afasiki wannan wannan nahiya an ka ce zaidu to akwai wani ban da shi an ka ce ababu to duk zargin da za a yi gawa za a aza shi gare shi ga zaidu to amma yan an ka ce ai ko bakar haka ne yake to kaga zargi ya rabu to shi yasa shi mazinaci abin da ya kaso wanda ya lalace kowa ya lalace don haka in ba Allah wa wanda a irin haka na arziki ba shi ba batun tuba shi kai ba batun yake ya sassa ka irin wannan abin cikin ɗaya musulmi domin in zargi ya zo shi waƙi sai kai ne don haka an ka ce idan an kama mutum an ce ya yi zina aka kai shi kotu a hukunta shi to ya akwai mazinaci an zo riba a karɓa shaida ce domin shi wanda za shi son shi ka ya tabbatar da laihin nan ga wannan don su zan sojo zargi shi sauƙi kai ne don haka ba za a kaga shaida ce ba Allah gare mu to ci gaba يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا wannan dama da an ka ba ku rashin samun ikon auren diya a aure boya wannan wa yuridullahu Allah shi na nuhin an yi khafifa ya sassauta an kun gare ku Allah ya sauƙaƙa muku yusahhilu sauƙaƙa alaikum gare ku a kamu shirin kunce kunce shar'a kullu dukkanin ka wala misaqil alaikum Allah bai nawa ya gare ku ba na atakali atakalifa kallafa kallafa kama fa ala bani isra'ila kamar da Allah ya aiwata ma bani isra'ila hadha ala hadd qawli yuridu Allah bikum yusra wala yuridu bikum al-usra Allah na nihin sauki gare ku bai nihin ku da wahala wa kulikal insanu an halitti mutum da ihon mai rauni la yurbai iya hankuri an ne sa'i gabarin mata wa shahwatin shawuri dan adam rauni a gare don haka Allah ya halatta mai in babu halin auren mata diya a wuri boya domin ka akai ga abin da ba a so Allah ya saukaka to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ثم شرع sannan Allah ya shiga fi bayani ba'da muharramat a cikin bayanin sashen abubuwan da Allah ya haramta al-muta'alliqatu bil amwali wa da tarata ga dukiya wala anfusi da rayuka isira gurgin wato ma'ana bayan bayanul muharramat al-muta'alliqatu bil amwali bayan an yi bayanin abubuwan da sun haramta waɗansu sun karate ga farji Sun hifzan hukuki zuwa fa domin tsarewa ga haƙuƙukan masu rauni fa qala ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani Allah na kiran ku yana cewa la takulu amwalakum kada ku ci dukiyoyinku nan an ce dukiyoyinku bainakum tsakaninku bil baɗi da banna al haram haram fi shar'i ga shari'a kar da baka mali wal kasbi da kwace Allah na kira ga waɗanda ka cin dukiya da kwace su amshi dukiyar mutane bisa ga amsa da ƙarhi Allah shi ka koyi hakan ku bari illa lakin sai fa an takuna ta zamo ta kauta au tijaratan sai da siyarwa بالنبذ وفي قراءة بالرفع أي تكون أموال أموال التجارة صادرة dukiya ta zama dukiyar saye da sayarwa wadda ta tuzgo an tara daga yarjejeniya minkum daga gare ku wato anan kinan ciniki akwai maganar yarjejeniya ciki wa ɗibe nafsin da jin daɗin rai wanda kuma an takuluwa wannan ya kun samu ku ci ta wa kusa tijara an keɓance kasuwanci an kake illa an ta kuna tijaratan da zikira da an batu nuna gairi haban da wani abin da ake samun dukiya ta nan kamar mai kalhibata kamar kyauta wa sadaqati da sadaqa wal wasiyati da wasiya li'anna tasarruhu fil amwali domin tasarruhi da dukiyoyi biha da sai da sayarwa akai da kasuwanci akai li'anna asbabar rizq domin sababban arziki wato muta'alliqatun yara ta bi ha ga sai da sayarwa galiban wato kame a ce ma mutum ya samu kuɗi ta wata huska to wanda ya samu kuɗi wurin kasuwanci ana samun mutum goma kame a samu mutum guda wanda ya samu kuɗi ta wata huska wani annaha arhaqu kuma saye da sayarwa mutum ya shiga kasuwa ya yi cancanta bi zawil muru'ati gam abu da mutunci wato ashe kenan irin abin da an ka ɗauka ƙasan nan ya an ga almajiri na sana'a a rubuta mallan hada ku to dargata wanda ya cancanta ya sayi ya sayar wanda ya san wanda aka sayi a sayar bisa lalai ba ta sabanin kyauta kowa na iya amsa wanda rabin sadaka da neman sadaka wannan ba abin da ya cancanta na ba ga zaul muru'at sun wa inna akala al-amwali bil batil sannan cin dukiya da banna shamilun hatta akala mala nafsi har dukiyar kanka in ka cita ba inda ya dace ba ka ci da banna huwa infaqu shine ci da dukiya fi ma'asi a cikin saba ma Allah idan mutum ya ɗauki dukiyar da Allah ya bashi ya kai ya sata ta cikin sabon Allah to ya ci dukiya da banna duk hukuncin da za a wa wanda ci dukiya da banna shi za a yi mai wa akaliha bil haqqi ha fi da'ati shin dukiya da cancanta shi da ita wurin da'ar Allah gina masallaci akai gana gina makaranta akai gana taimakon miskinai gana taimakon marayi gana ta taimakon gauraye gana taimakon yan uwa gana taimakon kaza taimakon kaza taimakon kaza taimakon kaza duk gana wannan shi a ci da dukiya bisa ga hanya ta Allah alwajiba wal manduba ka ɗauka ka hidda zakka ga dukiyar ka basuwa ko kuma ka yi sadaka ta ɗaure yi yana cikin cin dukiya da alkhairi amma ci da ita wani sa'a ma Allah ci cin dukiya na da banna Allah sauƙaƙa kuma sai an keɓance ci aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la takulu hmm. to wanda magana da an kai an kai magana akan akalu to ko da dunkula kayan da aka gare ka duk ka gama kuɗin da aka gare ka gaba ɗaya kwata kwata da kayan sai su kan gami an ka ce lahiya wani su yace bari ku gani ya ɗauka ga kai an ka bi shi ko da an ka ce sai ya ce cikin ruwa ta tsakiya inda zuri sai jefa to ya ci dukiya raban banna in na ya ci dukiyan marayi an keɓance ci don shi ne mahimmancin. amfani kuma shi an bashi yawansa, don haka aka amfani wurin in mutum ya halaka duka sai a ce ai ya kai ta ko fara an wanda wannan ina dukiyar da aka hannu a ce ai ya kai ta alhali ko ko ta kai ta kare sai a ce ya kai Allah saukaka to ci gaba ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما بعد ما summa bayyana hukumu qatalin nafsi sannan Allah ya bayyana da hukuncin kashe rai baƙala ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe rayukanku birtikabi ma yu'addi ila halakiha da hawan abin da ke bayarwa zuwa ga halakar rayukanku duk inda mutum ya kai rayuwa ta inda tana iya halaka shi kashe ta kaku ya kan ayyanka na ko a'a abin da ya zamo fi duniya wal akhirah duniya da lahira ruya an abi huraira an ruwaito daga aba huraira kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man taradda min jabal فقتل wa وهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا duk wanda ya gangaro daga dutse ya gangaro sai ya saki kai ne sai faɗo wato sun tuɗe ya faɗo ƙasa maka Sallam lamtu sai kashe kansa da ɗami ya dame shi ba a sani ba wagga mutuwa da yanan duniya irin wagga da yawa kai ne da gangan huwa shi finari jahannama yana cikin wutar jahannama ya taradda fiha halidan muqlidan fiha abadan azaba da za a yi mai kenan ranar alkiyama sai a yi sun tuɗe irin wannan cikin wuta azaba ta ya taka ya hwado ya mutu a raya ce ko taka ya hwado ya mutu haka a abada don a kashe kai bai da unguwani wani irin bakin ciki na za ka kashe kanka in ka kashe kanka don bakin ciki sai ka san bakin cikin da hici Allah sauƙaƙa wa man tahassa summa duk wanda ya kwankwadi jahi ma'ana ya kwankwadi guba na nafsu ya kashe kansa musammuhu dahi ne fi yadihi ga hannun za a bashi ya takassahu yana kwankwada ta fi nari jahannama ta jahannama khalidan fiha abada in mutum ya sha guba ya mutu da gangan to ranar alkiyama cikin wuta za a bashi guba ya sha ya mutu eh, haka nan tsaye ka sai sai azaba sai sha in ya mutu a raya ce ko ba sha ya mutu Allah sauƙaƙa wa man qatal nafsuhu bi hadidatin wanda ya kashi kai ne da bakin kari ya samu yuka yadda ido bincike ne daka maka ne ta ko ya tawajjau haka za a bar shi yana ta jin ciwo bi har ita fi badani cikin cikin sa fi da jahannam cikin ta jahannam khalidan fiha abadan wanda ya daba maka ne yuka ya mutu haka za a ba shi yuka a raya ke daba maka ne yuka ya mutu a ko maraya ke daba ya mutu a raya ke haka za a yi abada Allah sauƙaƙa wai za a harama alal insani an yi sababa kasar nafsi in dai har an haramta ga mutum ya sababantar da kashe kansa to fa nafsu gairi min ba da aula ran wani wanda ba na ya ba shi ya yi cancanta kai ya kashe izduwan mawdu'u sura abinda sura ke karantarwa al muhafazu tsarewa al aqsadi akan adalci sai du'a fa ga makaroni inna allaha kana bikum rahima allah ya zama mai tausayi gare ku fi man iya cikin hanawa sai lakum gare ku min zalika wa aqaba ala bayanil ahkamil mazkura wato anan akwai wani daga cikin sahabbai wato ya san kun san ayat taimama Allah ya saukar da ayat taimama amma ga aya amma kuma bayani da iznin ai bai zo ba amma ga aya Wa min huma ومنهما نزوله تأخر عن حكمه وأقصه بالامرة inji na Abdullahi bin Hudoyi cikin fara'izul jarida cikin Qur'ani akwai abin da jida ta jinkiri daga hukuncinsa ga hukunci an ce a tai ayi amma aya bata jida ba sannan akwai kuma wanda aya ta jida amma ga aya jingine ba a ba da dama ayi ba amma dai an ce ayi to shi wanga sahabi ya san an saukar da ayat taimama amma ayat taimama ba a wada yi gaba ne ya gani ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya san ayat taimama ta jido gare shi wato idan kun ka rasa ruwa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا in ba ku samu ruwa ba fata yamma musa idan ɗaye ba kunuhi bagire mai tsarki mai tsafta to shi ya ji an ce fata yamma mu ya sani gare kalmar larabci ta yamma mu kan nufi to in an kan nufi bagiren ni za a yi ba a yi gaba ne ba ba a faɗa mai wa za a yi ba bai san kaifiya ba kau ya annabi bai kusa gare ga janaba ta samai ga lokacin sallah yayi yake to shi kam dai ya san ba a jinkirin sallah to amma kuma ya san akwai magana taimama tun da babu ruwa sai ɗaya ce sai ya cire tagwati ta sama ya ce ya samu wuri mai surda sai ya tabir kiɗa ya tabir kiɗa wa jaki kai da ya gama sai ya sallah da ya sallah sai ta so ya ta so magari ya zo madina inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya manzon Allah janaba ta samu amma na ya taimama yace amma abinda sani abinda sani mama saboda Allah madaukin sarki yake wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima hmm. san yi nika je inni alwala ina gana akwai matsala inni wanka ina gana akwai matsala sai ni mama sai manzo Allah ce mai kaka kai sai ce kaka jaki kai kaka dabba kai <laughs> sai manzo Allah ce mai ayyaka fika an taf'ala hakaza sai annabi gwada mai aka taimama wato qur'ani ko larabawa sai an faɗa musu da za su tsaya da ba ka ɗauka sai eh haka kai tabban jinzima mutane to kuma haka na hadisan manzon Allah su sai da jagora in ba haka ba sai ka ɗauki mutane an yi gabas ka ɗiba ka yi yamma <laughs> in an kai magana ka yi ta faɗa haka ya ta kohon baki to Allah ya mana arziki annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana qur'ani hmm. sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fassara mana hadisan manzon Allah hmm. mallamai karara irin su imamu maliki irin su hmm. imamu abu hanifa irin su imamu shafi'i irin su imamu ahmad bin hanbal sun zo sun baza bayani yanzu kan sai wanda so ya bace fassara duk wanda kai taka to waɗannan da sun kai karatu ga sabon manzon Allah ka san ba ka ci musu wagga magana ba sai ka yarda ba haka take Allah ranar damuwa to wannan bawan Allah haka yi to jama'a duk wanda zai ɗauki littafi ko ya ɗauki wani abu ba faɗa mai ba shi eh zai na ya duba ya ga abin da ya gane wani haka zai wa mutane zai azu mutane ga abin da ba daidai ba kuma an kai magana shi ta faɗa Allah ya sauƙaƙa oh. oh. inna allaha kana bikum rahima fi man ihidakum min zalika a cikin hali ne gare ku wannan wa aqaba ala bayan al ahkam mazkura fa qala wa man yaf'al wa man yaf'al zalika udwana wa zulman fa sawfa nuslihi nara na'am wa kana zalika ala allahi yasira wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan aymanuhi abinda an hane shi anhu gare shi min qatl nafsi naka shari'a al muharrama wanda an haramta li'anna damira yaqulu ila aqrab al masfuh domin lamiri yana komawa zuwa ga abu wanda yake kusa ga ambatu ba wanda an nisa gare ba wakila inda qatl nafsi lallai ka shari'a wa akal ma da cin dukiya bil ba'da banna huwa ma masfurani an da aya wakila an ce ma aka ma ya anu duk wanda ci abin da an kane shi gare min wani sura daga farkon sura ila huna hannan nan da ga tsallaka iyaka gawuzan bisa ga tsallakawa lil halali zuwa ga halal halun wa zulman da zalunci takidan tawhul wani haqiqa muna muna darara ma'ana muna shigar da shi dukkanhu muna shigar da shi naran wuta ya katari ko ya kunu cikin haskin wa kana zalika yasira ala allah shigar da shi wuta abu na mai sauƙi ga Allah ayyina Allah ka kare mun shiga wuta amin jama'a abinda qur'ani zai ce maka takkai in kai kana shiga wuta to ni kanta shi domin babu mai dawama wuta illa ma habasahu alqur'an sai wanda alqur'ani ya daure in qur'ani ya daure ka kowa bai ka, Allah ya kare mu ci gaba فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ثم رجع السياق sannan gargadan magana ya koma ya ci gaba ila zikirin manhiyati wal ma'murati lil irshad wat taqwa al mujtami' insani zuwa ga ambaton abubuwan da an ka hana da abin da an kai umarni don shiryawa da ƙarfafawa ga mahaɗa ta ɗan adam ne ya kama da don tsaye da alƙasar adalci bai na lafara tsakanin al'umma ba ƙala eh? o oh, in sai sharibu ko haka fa tawa in sai sharibu in kun kalisanci ka ba'ira ma sun hauna anu ka ba irorin abin da an ka hane ku daga garita in mutum ya nisanci kaba'irar da Allah ya hane shi gare ta wa hiya ma warad alaiha wa idu abinda kici ya turgo kanta ina misali kal qatl kamar kashi zina da zina wa sarika da fata wadanga duk kici ya turgo gare su kaba'irori wa an ibnu abbas fi ila sab'i mi'ati aqrab wallahi kaba'irorin nan sun yi kusa ga 700 kaba'ira kaba'ira kaba'ira ɗari bakwai ko talatin baka sani ba yaya za a yi mutum ya bar abu bai san shi ba duba adili wanga da zai ba da shaida an ce sai sai shi wa shahidu sifatuhu mar'iyya adalatun ta yaqudun quriya wal adlu man yajtanibil kaba'ira wa yattaqi fi galibi sagaira wa ma ubiha wa fil iyani kada fi muru'atil insani sai yani su cika ba'irorin nan ba su ɗaya ba har abin da ya zan ya halatta amma yana suka ga mutuncin mutun sai ya nisance shi mina na ya halatta amma yana suka ga mutunci kaman mutum ya zo yana tafiya yana waiwaya yana kada muruwa amma halal ne don in wani yake ka sai cewa da ko ko wani rashin gaskiya yi haka nan mutum ya to iske mai gyada ya sai ya dora ta yana kwanda yana yana murza yana bushe abin ga yana tayar da yana watsa baka harka harka mutunci annan in gyada za ka ci zauna in ka gama ka kaka da hannunka ka lagari ga ka ta kai gaba bai ci ba. to sai ya bi hanya yana kwanta yana bushe kwalfa yana watsa ba ko ko ka iske mutum ya biyo hanya ya iske an da tsarke sai daki guda in ya in ya in shi in rawani gare sai ya gyara rawani in wallata sai bai suka ga mutunci wannan ko mutum ya dora tayar takalmi guda a kafa ya a gani a cewa ne ko ya tabu Allah ya saukaka duk halan ne amma suna suka ga mutunci ko kammalallen mutum ya to ta ya kira ma yariya mai goro ya tsaye yana sayan goro in wani ɗin kai da can sai ce wani kuma yau harka haka ta koma mai Allah ya saukaka amin to in kun ka nisance su kaba'irorin da an ka hana abin nan an ka hane ku ga akai nukaffir ankum sayyi'atikum muna karkare muku miyagun ayyukanku as-sagaira kanana kanana bi da'ati da da'a in kan sun ci babban laifi sai Allah shi yahi ma karami wani dokalukun kuma za mu shiga da ku mudukalan mu shiga bi min mim wa qur'a bi fatiha ai idkhalan shiga ai mawdu'an ku bagiri kariman na karisi wannan shine gidan aljanna Allah Allah ka ba mu aljanna wato kun gani wato kullun mutane ya da suke haka aka yi musu abokan zama in kuka karanta littafin shi Abdullahi bin Kodowai wasu suna yana cewa wani wuri a kallon hujura ga kowane lokaci shi a adalin wannan lokaci irin wanga lokaci namu yan an ka samu mutumin da bai kula da kowa ba har ka gaba ya kai yan ana ƙe gumi ba ka jine ciki ba mazinaci na ba ƙarawuna ba ba mai wa dalila ba to in zaka kida adalai sai ciki Allah ya taimake mu amin ci gaba alhamdulillah الحمد عند الصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar kullum ana saurari wannan karatu ne a babban masallacin juma'a da ke tsohuwar mayanka a garin birnin kebe wanda a sheik abdulrahman isa ke ga shugaban mashirin malamai na jihar kebe ke gabatarwa tare da alhafiz abdulrahman ahmad hussaini jos allah ya saka musu da alkhairi a yau mai tambaya na farko na ce allah gafarta malam dan allah muna son a warware muna wannan matsala yace su ne suka a suke yin sallah a sham tare da liman na'am bayan an yi sallama biyu wurin sallama ta uku sai liman ya miƙe eh, ya miƙe ma'ana wurin sama na uku kenan wurin sama na uku eh abin da yake magana bayan raka raka'a biyu na farko sun sallama sallar asham raka raka'a biyu an gama na wannan nahila wata ta za a yi eh to shi da yake son yi wato ga ga raka'a biyu din su na uku maimakon ya zauna bayan ya ƙara ainihin raka biyu din na'am sai ya miƙe ta to lokacin da ya miƙe sai ma musu kai yi masa buɗi sai ya dawo eh. to da ya dawo bayan an sallame sallah sai wasu suka ce a yi sajada ba adiya wasu suka ce ba a yi don nahila ba ta da eh, ba shi shine yake tambaya akan wannan a'a ba sai ya sajada ba sai ya sallama kawai sai a ci gaba da amma yanzu inda ya riga ya kullata uku to in ya kawo ta ya kawo ta hudu to haɗe wannan bai sanna wasu sun kace ana sujada ko shi ma wasu ce a domin shehu abdullahi na cewa wa in yakun sada sakan qad aqada kammala arba'a li qawlin wujida a sai mai tambaya na gaba yace Allah gafarta malam ina son da Allah a taimaka min da abin da ya kamata in yi a cikin azumin nan domin in kusanci ubangiji na to a ka sa qur'ani gaba na'am sai ta karatu da dare kuma ka tashi ka samu wani abu kai na bautar Allah da mai da al'amari ga Allah da tuban ma Allah sannan azumin ka ka tsarkake shi daga nice kace ka zauna cikin gidanka baka hito waje ba yahi alkhairi daga ka hito waje ka zahira da ranar ramadana in za ka tsaya ka yi ibadu ko ka saurari qur'ani ko ka abin nan na qur'ani to ya idan ba kai to kai bacci yi. na'am sai mai mai na gaba ita ga wata malam shine yake yin wanka to ya zuba ruwa ga kan shi sai ya je yaji a cikin hancinsa amma dai bai ji wani abu ya wuce a makwancinsa ba hmm. ce me hukuncin azumin sa a azumin sa lahi halauci ah, sai mai tambaya na gaba yace assalamu alaikum malam alaikum assalam kamar yadda wannan yana magana ne kamar waɗanda suka ɗauki azumi lokacin da aka ce an ga wata a lokacin da aka yi sanarwa cewa an ga wata gaba ɗaya hmm. yace to in lokacin da azumi ya kai 29 su suna da 28 ne ya matsayin su matsayin sun yi azumi 28 to sai tambayar ta gaba ya shiga ta malam ina hukuncin matar da ke a saurara jama'a <laughs> me ya hukuncin matar da take ainihin ce ma ta ya sake ta manji ba matar da take kullum ta tashi ta ce ta in ya cika ya sake ta me ya hukuncin ta to a ta yi abin da ba daidai ba domin ba ita ba ko wata an ce kada ta roƙan ma wata a sake ta sannan kuma kamar gori na ta kawa mijin wanda babu da a ciki sannan ina shaida ma wannan mata da miji na biyar sake ta sai ta kuka duk mata da take miji sai ka kan to sai ko ta dawo tana da dan wasu a shirya su ka duba mutane da kyau na'am hmm. a sai mai mai na gaba insha Allah gafarta malam a mutum ne ya aure mace haka bayan ta zo gidansu da wata bakwai sai ta haihu da wata na da bakwai aha haka sai sai mutane suka ce wai wannan dan ba na shi bane ya kamata sai karar su ko a yi musu bulala to akwai sauran bayani ga ta malam kuma sai aka ɗauki wannan matsala aka kai ga sarkin garin su sarkin gari ta shi ko sarkin gari ya musu tambayoyi cewa ya ce ma mijin shin wannan ka tabbatar da ɗanka na ya ce ba ba shi ba ne ya tambaye mata ya ce ki tabbatar da ɗane na ta ce har ga Allah wanga ɗane na kyau mata sai ya ba su rantsuwa kowane ya rantsuwa hudu hudu eh. to da ƙarshe ya ce a wannan ɗaɗin baya gadon uban uban wannan mijin tunda ya ce ba na shi kuma ya ranke sarki bai daidai ba <laughs> sarki ya ya kure yawa harka wannan sai kotu kuma ko kotu ba ta kore dan nan sai da la'ani sannan ya an kai la'ani sannan dan na hakoruwa a ina yi shi shi la'ani eh ai ta la'ani ta wuce ta haƙari ne kuma sannan ina zuwa sannan abinda shari'a ta ce wa hamsatul awami aqsal hamlu wa sittatul ashhuri fil aqalli shekara biya su a mahi san ciki wata shida su a akalla in ka armo mata ta taho gidanka ta yi kwanuka na wata shidda tur gidanka in ta aje ɗanka na حمله وفصاله ثلاثون شهرا zama da haka wani alaran ya kawo aya na itikadi cikinsa da yayin shi talasu na shahara wata talatin والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ni'mar rada'a to in kuma ana son da shayarwa ta shigo a kammala to shekara biyu cikakku wata yi niyyar ta kammala cikar shayarwa amma dai a nan wato hakika a ƙasa mudatul hamli shine shekara biyar a aqallu ga mudatul hamli shine wata shidda in kai wata shidda gidanka turkacce dan nan ba naka na bai koruwa sai da la'ani sannan duk wani mai son ya sa baki ne ya raba dan nan da ubanai da ita mata ya kamata ta mataki don kare naka mutunci ba daidai bane wannan sai an yi la'ani kuma la'ani yana sai cikin nan yana gari ta bai tahi magana ba na ina ba sai da an kayo shi na gani Allah ganar da muwa ya ta kamata kenan yanzu suna da yancin ta kai sarki kotu a in kace haka nan gobe wa zai shiga tsakanin wani da wani sai dai ta kai mijin kotu <laughs> shi sarki ai ya gurgurdan nashi kokari eh kuma insha Allah nan <laughs> za mu dakata sai gobe saboda karamcin lokaci sai dai akwai wani ba'an Allah da ya rubuta kaddu yana neman addu'a na farko dai yake zai jarabawa ta aikin soja na, na ruwa yana neman addu'a Allah ya bashi sa'a sannan yana rukan ma ya yayarsa a taimaka mata addu'a Allah ya bata miji na kwarai kuma mai albarka sannan akwai sauran bayan Allah suka rubuto ainihin neman addu'a da dama akan matsaloli da bukatoci sannan muna sanar da dukan waɗanda suke shigowa da masu suka su tabbatar da sun ɗauki mataki na security nasu ah. domin a ranar jima'a an ɗauki mashin ɗin wani bawan Allah ɗaya daga cikin malamanmu na Malta'u bayan a nan cikin baranda nan aka ɗauki mashin ɗin da haka mutane su ɗauki mataki kuma Allah mai sa musu alherin abin da ya rasa Allah ya sauƙaƙa sannan kamin a ruhi da addu'a akwai kiran da nake son in yi game da al'ummar musulmi da sauran jama'a ya ku jama'a al'umma musulmi musamman matasa ya kamata a yi ƙoƙari a shiga aikin soja da ɗan sanda da lauya da likitanci kuma da aikin watsa labarai da aikin banki waɗanda abubuwa na waɗanda musulunci yau shi na da bukata da a samu iyanai ne ciki wannan suka san addini ina kira zuwa gare ku duk aikin da mutum za shi ya san cewa addini ne na da kaso ciki kuma ba kana yi don kanka ba akwai abin da za ka yi don al'umma musulmi kuma zaman kayi don su bai hana ka samu abin da za ka kare kanka ciki Allah ya taimake mu. Shi ke bismillah. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ka ji kansu mu jaddadi Sheikh Usman bin Fodiwe da wanda suka mara masa baya wajen wannan aiki Allah ka ɗayyaba haulansu da su baki ɗaya da Allah ubangiji ka ji dan mu da wannan kungiya a Sheikh Ismaila ibn Zakariya Allah ka ji kan malamin sa da kafi Allah ka ji kan mu da wannan kungiya a Sheikh Ismaila ibn Zakariya da malamin sa na tauhid a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ka yi musu rahama da dukkan malama da suka mara musu baya wajen wannan aikin ya daga sunnan manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su koma gare ka Allah ka yi musu rahama Allah ka sa kaburburan su zanda sai na gidan aljanna dukkan musulmai wanda suka rasu tun zamanin annabi Adamu alaihi salatu wassalam zuwa yau maza da mata manya da ƙanana Allah ka sa kaburburan su zanda sai na gidan aljanna Allah ka yafe musu ya Allah ubangiji cikin su akwai wato shi Alhaji Adamu wato nagarin ya wuri shi ma Allah karbaran sadazu dattijo wanda malam da kansa yake cewa kamilallen dattijo Allah ya karɓi ransa muna fata Allah ka yi masa rahama Allah ka ɗayyaba bayansa kuma akwai iyalin ɗaya daga cikin maluma wanda national ta turo wannan jiha wato don gabatar da tafsiri wato a garin riba wato malam murtala Allah ya jarrabi iyalinsu da rashin lafiya jiya ina jos ya buga mun waya yake cewa iyalinsa ba ta lafiya ga su a birnin kebbi kuma gashi Allah ya kaddari yau wato ta koma ga Allah ta rasu muna fata Allah ya ji kanta Allah ya fi mata wanda an yi auren bai daɗe ba aka ɗauki azumi yake da uku ba bakwai uku ce bakwai uku muna fata Allah ya sa aljanna ta Allah ya ba mijinta haƙuri da iyayenta da mu baki ɗaya kuma shoran musulmai da gabace mu Allah ta yi musu rahama babban jagora na wannan kungiya a shek muhammad sani a jingira Allah ya kara masa taimako da sabuwa da shi da mataimakinsa a shek muhammad yusuf sambo jiya ina jos ake min albishi cewa malam ya kawo malam ziyara kuma an gabatar da jawabai na alkhairi muna fata yanzu ma muka yi kiliya da su a wajen tireta muna fata Allah ya kai su lafiya Allah ya kara masa albarka Allah ya kara tsare masa mutuncinsa kuma da dukkan mataimaka kamar sa'i na ƙasa da shauran manya-manyan malaman da ke tare da ashek kamar shi wannan babban malami namu ashek abdurrahman isa jiga shugaban malamai na wannan jiha kuma ɗaya daga cikin mai suna koli da yake gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka da cin garin wato jiga muna fata allah ya ƙara malam taimako wannan ilimi da yake karantarwa allah ka tasirantar da shi a duniya baki ɗaya mu kuma allah ka ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji dukkan maluma da aka tura cikin ƙasa da wajen ƙasa don gabatar da irin wannan ayyuka da wanda suke ɗawainiyan ayyukan Allah ka sa sakamakon mu gaba ɗaya gidan aljanna yan uwa da wuce tahowa wajen wannan tafsiri muna fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi cikin akwai ma'aikata hukuma akwai ɗan kasuwa akwai 'yan siyasa akwai wato manoma da makiyaya da masu ayyuka a kamfanoni daban-daban sasanni daban-daban Allah ta ga darajar kowa a cikin mu Allah ka ba mu ladan wannan aiki mawadatanmu da talakawanmu Allah ya ƙara ma mu albarka masu ɗaukan wannan karatu a NTA da Tebi TV da kamfanin Alhaji Abubakar su yaɗawa da ma masu yaɗawa a rediyo ɓangarori daban-daban masu yaɗawa a intanet e muna fata Allah ya saka musu alkhairi yan agajinmu Allah ya saka musu alkhairi inda kan shi da na ƙasa da ma na wannan jiha Allah ya musu gudumawa gaba ɗaya kuma matasa da suke tahowa wajen wannan karatu Allah ya kara ma rayuwarsu albarka karatu da suke yi na boko da na addini Allah ya sa ya amfane su ya amfani musulunci wanda suka rubuta jarabawa Allah ka sa su ga natija mai kyau mu ma jiya muka gana mu jarabawan Allah ya ba mu nasara wanda suke neman ayyuka a sasanni daban-daban muna fata Allah musu gudumawa wannan wata ya Allah muna roƙonka duk alkhairi da albarka da rahama da gafaran da ke ciki Allah ka sada shi gare mu ya Allah ubangiji muna roƙon ka samu cin bayan ka yantattu ka karbi ibadodin mu azumin mu nafilfilin mu karatun mu na qur'ani istighfarin mu tahmidin mu tahlilin mu tasbihin mu Allah ka karba mana gaba daya dukkan ayyuka na alkhairi da ake gabatarwa a boye da bayyane Allah ka karba mana gaba ki daya mu karanta alam sharaha kafa daya Allah ka amsa mana wannan addu'o'i kuma wanda suke dauke dauken kayan mutane a cikin wannan wata mai alfarma Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su in ba masu shirwa bane kuma Allah ka tona musu asiri ka hutar da musulmai gaba da sharrin su wanda kuma aka raba su da wayannan kayayyaki Allah ka maido musu Allah ka maido musu Allah ka maido musu idan ba wannan da a maido musu ba kuma ka canja musu da mafi alkhairi ka ba su haƙuri بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب masu rubutu roƙon addu'o'i damuwoyi daban-daban Allah ka fi mu sani ka da da sani ta lissafa maka ɗaya bayan ɗaya Allah ka biya mana buƙatar mu na alkhairi duk wanda yake da damuwa a cikin mu Allah ka yaye masa mai neman alkhairi Allah ka bashi ka ba mu baki ɗaya bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين